wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Nama na da mahimmanci a tarihi da ma al'adun al'ummomi da dama, musamman ga waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa kamar ƙasashen yankin Asiya da namu na Afirka. Sai dai a nan ƙasashen Turai, tsoron naman alade ya sa wasu 'yan afirka da dama daina cin nama baki daya abincin da ke cikin rufin ga da yawa man alade na ciki wani abu kamar cake even kamar ice cream akwai man alade ciki addinin musulunci kuma ya ana cin nama alade ni dai inda dai har na samu kaina irin kasashe kamar irin su czech republic da ake cewa nama na wuya sai dai alade sai dai kawai kan dawo vegetarian i don't eat pig oh. no pig ke <laughs> I To a gaba kaɗan za a ji dalilan da suka saka baƙi 'yan Afirka da suka shigo Turai don neman rayuwa mai inganci ke daina cin nama da kuma gwagwarmayar ilmantar da yaransu a game da abinci na halal da ma yadda suka iya shawo kan wannan ƙalubalen. A biyo mu don jin cikakken shirin. tare da ni Ramata Garba Baba. To dalilai da dama ne dai ke hana wasu 'yan Afirka cin nama a Turai. Kuma bincike ya gano duk suna da nasaba da al'ada ko kuma addini. Hajiya Rammana Sharif ta shafa fiye da shekaru goma a Jamus. Ta kuma ce ɗaya daga cikin ƙalubalen da ta fuskanta a lokacin da ta isa ƙasar shine ta fannin abinci bayan da ta ce ta gano abu ne mai wuya a samu abincin da ba a haɗa shi da alade ko wani abu nasa ba wanda kuma bisa dalilai na addininta da kuma al'ada haraman ne cinsa. Wurin matsalan abinci fannin mu musulmai ba sauki ba ne. Akwai abubuwa da yawa da mu ba mu ya muci ko ya zama haramu eh, cin shi. Yasa mutum in ba ka yi hattari ka je wurin sin abinci ya kamata ka tambaya wan mai da mai ke ciki especially wurin naman alade kin san aladen man shi ma ana sa cikin abubuwa da yawa abincin da ke cikin rufin ga da yawa man alade na ci isa in ba ka sani ba ta ga wani abu kaman cake even kaman ice cream akwai man alade ciki isa in ba ka tambaya ba sai ka zo kana cin abin da baka sani ba kuma ya zama haramun. to yadda dai muke yi muke magance wanga matsala shine kamar ni zan yi sese abinci gida ina zuwa shagon turkawa kinga turkawa su wannan da yawansu kasan kamar abin da aka cire wurin duka halali ne to amma irin ka fita ka je wani restaurant ko ka kai wani wuri ba restaurant halal dole ka siya abinci normal restaurant to irin wannan ni na choose vegan ga veganin nan su kuma ya yi kamar su ba su cin nama ko wani abin dabba duka ba shi ciki yasa mai dabba ne nama ne kwai ne ba abin dabban da ke ciki to wannan ni as musulma na yanci saboda na san kamar ba naman alade ko man alade ciki gana na aisha da ta je karatu faransa ta ce shakka babu duk wani musulmi da kaddararsa ta kai shi turai to dole ne sai mutum yana yi yana taka tsantsan. gaskiya akwai matsala sabida kaman a nan wajen cin abinci sai ka tattance kafin ka je ka siya abinci don gudun irin wannan kin ga kama a gida mun saba a ce mana hot dog mun san kawai eh, sausage beef sausage ne za a sa mana a tsakiyar biredi a dan sa mana dan ketchup dinmu da mayonnaise mu ci to a nan hot naman kuma aladen ne so in ba ka yi hankali ba za ka ɗauka kamar iri ɗaya ne so sai ka tantance sosai kamar ni ya zama mun ma nama gaskiya ban cika ma siyan nama ba ba na siya ita kuwa malama amina ta ce za ta iya cewa ta yi dace saboda aure ya kai ta ingila don haka bata wahala kamar yadda ta ga ɗalibai da sauran baƙi ke shan wuya kafin su gano bakin zaren ba. Ko dan daman kafin in zo an rinka gaya mana cewa ya sai na duba halal sai na duba halal sai na duba halal kuma an sha gaya mana ba ko ina zan je in ci nama ba so ina ga shi sun ku farko da na zo da kuma na zo na samu miji na ana ya riga ya san waɗannan ga'idojin abin maybe ina tunanin shi ya sanya abin ya zo min da sauki especially daman kuma wanda suka san ƙasa suna yawan gaya mani ba ko ina zaka ci nama ba duk da haka hajiya rammana ta ce gwagwarmaya da duk wani musulmi ke cin karo da shi ita ce ta yaran da suka haifa a turai yanda za su ilmantar da su wani abu ne mai wuyan gaske ganin yadda akasarin kayan kwaɗayi na yara a lokuta da dama na kunshe da mai ko wani abu daga jikin aladen. Tun gida ya kamata ka bar yaro ya san kamar shi musulmi ne to akwai abin da bai kamata ya ci ba. Yasa tun mai shi na kankani muke duba oke in ka je in daka ci wani abu daga suku ka tambaya wan akwai jilatin ciki wan akwai eh, ciki akwai pork ciki in ka tambaya in akwai sun gaya maka to ka bar su san kamar kai baka cin pork yasa tun yarantakan nan kake sa ma yaron cikin hankalin shi yasa shi ma ya kai su ko wani wuri ya tambaya abin ga me ke ciki in akwai pork ciki ya ce a ni ban ci to idan haka nan nan kuma tun sun da ka kai yaron su ko wani wuri ka bar su san kamar kai musulmi ne yasa yaron ka bai cin alade Allah Tarbiyya da daɗi ko da duniya da zafi tabbas neman lahira da daɗi kuda ta yi haɗi da kaifi ga khalifa mahadi ya ce shi kam bai taɓa ƙasa a gwiwa ba wajen tantance naman da zai ci hasali ma ya ce kullum yana kan wayarwa a yarsa zainab kai a game da abubuwan da ya kira illolin da ke tattare da cin naman alade. Abincin da nake ci shine turki, wurin da suke yin dona, wurin nake zuwa sai don su ba su da wayar na baba. Amma ki sa hankali ne don akwai dona ladin shopin dona da yawa ba na turkawa ba ne. Shi sa an ka je wurin zaki je, zaki sai dona. Kina da right anya ki tambaye su kaman wangan ga wani nama kenan suka ce kalam ne to shanu ne. don ba ki sa hankali ba wayan suna nan su kudin su suke so wallahi ba ruwan sun sun sayar miki in ke sa abinci duka aka baki na aksa ake karbi da nama duka ki ta duba kin ga naman naman aledin nan man nan yana da kauri naman shi man shi na da yawa jikin shi kuma in ya so sanyi kuma kin ga ki da kan kin gani kamar no wanga ba, naman shanu bane nama alidi ne yasa ni ina gaya ma Zainab chocolate ma akwai wanda ke da na alidi A nan kuma Hajiya Amina ce ta yi karin bayani. Eh, mun nuna masa cewa ko sun ɗauki sweet to muna diba content ɗin sweet ɗin mu gani shi me da me yake da shi idan har akwai wannan fog gelatin ɗin to tabbas ba za su ɗauka ba to datin suna kuka ba su gane muka gaya suka gane muka gaya masu ai akwai fog suka muka gane cewa kuma is haram so kuma muka yi sa'a yaran da suka gane su duk abu in suka ɗauka yanzu ko shago aka shiga suka ɗauki abu za su za su yi a diba musu is halal baki ɗaya dai masana kimiyya sun nuna cewa da ɗan adam zai iya cire nama daga cikin jerin abincinsa da zai taimaka sosai ga lafiyarmu da kuma muhallinmu. To masu sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar jamus